Karfe 5 da minti talatin a nan ya Yamai yau Alhamis 7 ga watan mai na da 2020 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa firfen gundumar balle yara na wayar da kan jami'an kiwon lafiya da masu garuruwa tare da kira zuwa ga mutunta matakan rigakafin cutar coronavirus a sakamakon wata ziyara da ya gudanar a cikin gundumar tasa da manar bana ta soma inda a gundumar gaya ta jihar doso garuruwa 41 cikin 150 da gundumar ta kumsa suka riga suka yi shibka a rahoton musamman na wannan shiri za ku sami karin bayani a game da sharuɗa da kuma ka'idodin aikin hukumar 'yan sanda a nijar da kuma hukuncin da doka ta tanada idan jama'in 'yan sandar suka taka dokar aiki a nishar an samu ƙarin mutane bakwai masu ɗauke da cutar coronavirus shiya shida ga watan man na 2020 daga cikinsu mutane biyu na jihar yamai ne biyar kuma na jihar zandar in ji sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiyar al'umma ta hakan daga cikin marasa lafiya shida. da aka yi wa gwaji an tabbatar da cewa 770 na dauke da cutar coronavirus kawo ranar jiya kamar yadda sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiyar al'umma ta bayyana 171 daga cikinsu na samun kulawa 561 sun warke yayin da 38 suka riga mu gidan gaskiya in ji sanarwar a makon da ya gabata farfen gundumar ballayara da ke jihar talibiri ya ziyarci cibiyoyin kiwon lafiya al'umma na gundumar makasudin ziyarar shi ne sanin a cikin kowane hali jama'in kiwon lafiya ke gudanar da ayyukansu da kuma wayar da kan masu garuruwa na kewaye a game da cutar coronavirus musa saidu agali sakataren janaral na ma'aikatar prefen kuma mamba a wannan tawaga ya yi kira ga 'yan cirani da suka dawo gida su ɗauki matakai na tsawa a gidajensu na tsawon makonni biyu kuma su kira lambobin da suka dace idan suka ji alamun kamuwa da cutar coronavirus. tabarkalla irigon da izi yandir kai yandir bere ibo bukan gola lalle mun wa Allah don muna da iya kannai yannai da dama kasashen waje kuma cikin yawancin kasashen da suke wannan allobar ta bullu hakika kasashen sun rufe yakokinsu amma duk da haka da yake in aka ɗauki misalin kasashen afirka ana iya kewayewa ta kusuwa da dama a fito don haka muna jan hankalin yan uwanmu da ke shigowa su kula da matakan kariya da aka ɗauka kuma muna ce masu garuruwa zuwa su ma su kula lalle ba hana ɗan gari ya shigo garin su to amma ana jan hankalinsa da bin matakan kariya idan ya shigo to ya zamana dan gidansu kare ya yi mu'amala da mutane ya mutunta matakan kariyar duka tsawon mako biyu kuma karin mutanen gari su yi oba wajen shi su ce sun zo su mashi barka da zuwa a kiyaye tsawon mako biyu idan ba wata alamar allobar to kaga sai su shiga harkokinsu mu shiga batun da mana a jihar doso kawo ranar 6 ga watan mai garuruwa 41 cikin garuruwa 150 da gundumar ta kumsa sun yi shuka a sakamakon ruwan saman da ya faɗu a makon da ya gabata. Shugaban sashen kula da ƙididdiga a ma'aikatar gidan gona ta gundumar Gaya ya bayyana cewa damana ta suma amma ba ta kafu sosai ba. Sai mu saurari Adamu Dandakwai a hirar shi da fadal Alu. cikin bokan gari ya wuke Allah ya sa muka samu ruwa kuma ruwan nan da muka samu ba ko ina ne ya yawa wuraren da aka same su da dama komin bangu tunuga su dai sun yi shifka sauran komunikin wurare ne yayi kuma akwai yan garuruwan da wanda suka samu su ma suka shifka amma abin da muke so ga mutane in aka yi ruwa kamin damina ya zo mutum ya kokari ya samu irin kwarai duk wanda ya yi irin kwarai ya yi ka samu abinci bayan wannan canjin lokaci ne yini ne ya canza yanzu babu wani ta, in kaga Allah ya yi ruwan kwarai kawai ka je ka yi shifka haka kaga abin da muke so mutane kasu je su bata lokaci amma mun so mutum ya samu irin kurai ka ka amma nan da in duka aka samu ruwa har da aka samu ma nan da ake samu millimeter 61 sai ake damana ya fara amma ba a kiya zo isasshe ba ya dai fara za a kiya a farkon kowace damana sarkin kantin din gaya da ke jihar doso yana wayar da kan talakawansa a akan matakai da yawa da wato domin kaucewa faruwar rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya idai Kura mai kula da harkokin da suka shafi noma da kiwo a cikin kantin dingaya ya yi mana karin haske kan matakan da aka ɗauka a bana a hirar shi da Fadal Alu. Dangance da damana mai shigowa, mun yi wa al'umma kashedin shuka cikin gari saboda akwai misalai kama ababuwa guda uku da za su iya afkuwa. Na ɗaya idan aka koro barawo zai iya shigewa ya laɓe ciki. Na biyu wasu marasa mutunci na iya shashanci a ciki. Na uku mun ja hankalin manoma da makiyaya kowane ya tsaya iyakarsa kar wani ya shiga hanyar wani wanda kuma ya ƙetare doka za ta hau kansa. Akwai burtalla da aka buɗa saboda wucewar dabbobi wasu manoma na yin shuka a kansu wannan mun hana shi duk kuma makiyaya kar su saki su cikin gona wanda ya yi haka zai biya diya ga manomi da yawa ɓanna rikici kuma tsakanin manoma da manomi idan wani ya yi shuka gonar wani za a yi yarjejeniya mai gona ya bar wanda ya yi shuka har ya girbe za a yi takarda a baiwa kowane ne bayan girbi za a komo a ja shari'a. To da wani da ta kuma soma a cikin gundumar falmai da ke jihar Doso. Sakatare general da ma'aikatar farfen falmai ya bayyana cewa damana ta sauka sosai a gundumar musamman a kudanci sannan kuma an tanadi irin shukar da suka dace da canjin yanayi. Sumana Amadu ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani ta wayar tarho. ça fait euh, à peu deux semaines maintenant on a eu kwatancin mako biyu ke gada muka samu wasu yankuna da aka samu ruwan hadari kamar yankin gusum na gundumar falmai a garin falmado da sauransu su har ma sun yi shuka sati biyu ke ga a ranar talatan nan mun samu babban ruwan hadari a cikin garuruwa da dama na gundumar dauka daga karkarar belandi har zuwa falmai kuma yawancin manoma sun yi shuka har zuwa yau suna shuka to kun san da yake cikin shimfiɗar gusuncin muke hasali somawar shigar damana muke don a wani lokaci ma cikin watan april damanar ke somawa a wajen mu gwamnati har ya aiko muna iri da aka rarraba a garuruwa daban-daban ruwa ne da aka tace na hatsi wake da dawa da aka rarrabawa kwamin ɗin biyu cewa da kwamin ɗin gilage da tafalmai irin ruwa ne da suka dace sosai ga canjin yanayi muna fatan ba za a samu matsaloli ba an suma biyan diya ga masu wato ayyukan gandari na birnin kwanne a jihar tawa masu gandarin dai sun fi da rai ne a game da batun samun diyar bayan da aka karbe musu hilayensu biyan diya ya suma duk da yake da yawa daga cikinsu na ganin cewa lamarin na tafiya da sanyi-sanyi shugaban kungiyar masu ayyukan gandari na birnin kwannin adamu abdu ya yi kira ga jama'a da su kara haƙuri an fara ba mutane kuɗi na nadiyar da duk aka jira tun lokacin gazakwa yanzu ka san abu lokaci gare shi to ya kawo shi kuma abi a hankali in Allah ya so kuwa sai an bashi shi kuɗin nan nashi saboda abin na da dokoki na a ganin kamar abin na da nauyi dokokin Amurka na son kai yawa shi an muharin abin ya ka daukar nauyi haka to ka san ga lokacin kwanakin baya ka san duk al'amarin ya shiga ma mutane rai saboda an ci za a ba mutane diya kuma babu motsin komi kuma babu samata komi kaga dole sai a ci ƙarya na aka yashe ba gaskiya na to amma ga hali yanzu zakwata yanzu kaga mutane sun gane gaskiya na lalle tunda an fara ba mutane sai dai na abu na kan a dama dawo ya dade ga mai yunwa tunda shi wani ko da an fara ganin shi ka inda ba a kai gare ba gaskiya har yau abin da saura sai mu ce shi dai hankuri bisa ga yadda ake tahe ga ganin da muka yi in Allah ya so da sannu kowa na samun kuɗin nan suka gare shi A jihar Difa, a wani mataki na cigaba da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da aka soma a shekarar 2015, hukumomin gundumar gingimi sun rufe kasuwar Balabirin sannan sun haramta wa al'umma zuwa tafkin Chadin. Sakatare janar na ma'aikatar Prefen Gingimi, Jibril Abdu, na ɗauke da ƙarin bayani. dangance da zama da aka yi a chadi tsakanin guvernar kimu da ministikin defense na niger da ministikin defense kim chadi to waɗannan zama da suka yi an hudu su matakai zuwa ga karkaranmu musamman ma karkaran gingimi da na boso wannan jawabi shine mataki guda da aka ɗauka na lihi kasuwan balabirin kenan daga rana mai kamata yau kasuwan balabirin an rihe ta babu cin kasuwa mutane su yi haƙuri su zauna a gidajensu mutane masu taya cikin likin lakchat kamun kihi ko kuma su yi noman rani da sauransu su ma wannan mutanen an dakatar da su kuma mutanen mu da suke can cikin lakchat wanda suke ayyuka su ma wanda ba su cikin wannan hada su yi hakuri su komo gida su zamna har lokacin da aka bude wannan matakai ne wanda dama an ɗauke su amma yanzu wannan zaman da suka yi ya jaddada matakan da aka ɗauka an sake mai su kenan daga rana mai kamata yau zuwa likin lakchat an hana ko da ɗan leda ko da ɗan buhu aka ga mutum ya ni can jami'an tsaro za su ɗauki matakai a saman shi To a cikin wata sanarwa ta ranar hudu ga watan Mayan shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Metar Isaka suna ya sanar da cewa za a ci gaba da ayyukan rijistar masu zaɓe kan jirgin na zamani a cikin wasu kananan hukumomi na jihohin Tilibiri da kuma Tawa daga ranar 6 ga watan Mayan. Wannan ci gaban ayyukan rajista ya shafi kananan hukumomi Makalandi, Torodi, Inatas, Jagoru, ba Bani Bangu da kuma Tiliya a jihar Tawa kamar yadda sanarwar ta jaddada. An dai dakatar da ayyukan rajistar ne can baya saboda dalilai na tsaro a cewar sanarwar ta hukumar zaɓe sai ni. Barka dan uwa kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ma'aikatar 'yan sanda ta ƙasa na ɗaya daga cikin ma'aikatu na farko na tsaro na nijar da suka tanadi kundin sharuɗa da ka'idodi da ke cikin ƙudurin da aka amince da shi a shekarar da sha 2011 ta hakan bayan an ɗauke su aiki ɗaliban 'yan sanda na samun horo a game da wannan kundi domin ƙara samun masaniya kan waɗannan ka'idodin mataimakin daraktan hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji ya bayyana haka wato inda ya ƙara haske ga akan abubuwan da kundin ke tilastawa da kuma waɗanda yake haramtawa sannan kuma da hukuncin da aka tanada idan aka keta ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ko kuma ka'idodi sai mu saurari kwamishinan 'yan sanda amadu rufai ado a zantawar shi da nafisa adamu la police nationale exerce une mission de service public. Harabar jami'an tsaro ta ƙasa aikin kariyar al'umma take aikin amfanin jama'a inda muke karɓar kowa da kowa. Kenan muna da yaunin da ya rataya kanmu kamar bin gaskiya, auni cikakken hankali, ɗan sanda ga duk harkar da zai kulawa da ita ya waje ba ya yi aiki ba tare da son rai ba. Ɗan sanda ya zama kulliyomi yana bisa kan aiki. Bai kamata ya zama mai karɓar cin hanci ba. Ana son kuma ya zama ƙwararre ga aikinsa. An yi hani ga ɗan sanda da ya shiga aikin siyasa kuma an mashi hani ga yin aikin neman kuɗi. Menene ake yi domin ganin polisai sun bi ƙa'idodi da aka ɗora kansu? Idan ɗan sanda ya yi laifi ya taka ƙa'idodin dokar aikinsa, da farko akwai tsarin tafiyar da aiwata hukunci da ake yi. An na rishin biyayya ne sai a rawaita takarda ga batun biyayyar da ake aikawa shugaban harabar. Dangance da nau'in laihin sai a shigar da bincike. Daga nan idan binciken ya nuna akwai laihin to za a hukunta shi. Hukuncin kashi uku ke akwai na ɗaya na biyu da na uku. Akwai kashedi a rubuce ko ta baki. har ya kai ga tsigewa. inda kuma za a iya bin karyar da galasa ko sokewa ta wani lokaci da bai zarce wata shida an kuma laihin na rashin biyayya ne haɗe da lamarin shari'a za a bar shari'a ta yi aikinta bayan mutumin ya kammala hukuncin zaman kasansa sai ya komo a mashi hukuncin rashin biyayya a bincike ko ra'ayoyin da aka tattara cikin ƙasa 'yan ƙasa na kokawa yadda ofishin polisai ke gudanar da ayyukansu wasu faɗace-faɗace To lalle abun fahimta shine ita polis wani bi 'yan ƙasa basa gane nihinta. Wannan shine babban aikin da muke nan muna yi ma tun shekara 2014. Ina son in sa alaka da ban horo da muke yi na polis citoyen manufar ita ce a marmatso polis din kusa ga al'umma don ta fahimci polis sosai menene polis menene aikinta ina shaida muku tun shekara ta 2014 fiye da 'yan sanda dubu uku aka baiwa wannan horo don su gane ba ta barazana ba ko kuma nuna karfin iko ga al'umma don su ba ta tsoro ba ta haka nan ba ne za su samu lamuntar jama'a a'a aikinmu shine tabbatar da kwanciyar hankalin al'umma et de rassurer les populations. marla ƙarshen labarin kiran na maricen yau can bayan labaru na faransanci akwai wato shirin da ke kira forum du studio kalangu wanda a yau zai makantawa ne akan mutunta yancin dan adam wato na kundin ƙasa da ƙasa game da wannan hali na cutar coronavirus da ake ciki sannan kuma domin sauran wannan sake sauran wannan shirin labarai da muka gabatar yanzu sai ku danna lambar uku biyu biyar tare da kamfanin sadarwa na airtel sai an ku.